tsohon ɗan wasan gaba na Barcelona kuma ɗan wasan Aston Villa a yanzu. Philippe Coutinho ka iya komawa tsohon ƙungiyarsa ta Inter Milan a lokacin kasuwar saye da sayar da 'yan wasa ta bazara, kamar yadda Inter Live ta bayyana. Rahotanni da dama sun bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta tattauna da ɗan wasan bayan AS Monaco, Azel Disasi, kamar yadda Gimmi Sport ta bayyana. A nan kuma an bayyana ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham ta nuna sha'awarta na siyan ɗan wasan gaba na gefe na Chelsea, Hakimi Ziyech. Kamar yadda Football Insider ta bayyana, shi dai Hakimi Ziyech ya kusan kammala komawa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG a kasuwar saye da sayar da 'yan wasa ta watan Janairu. A ranar ƙarshe ta kasuwar sai dai hakan bai yiwu ba, wanda hakan ya sa ya ci gaba da fafata wasa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea. Wani labari ya bayyana cewa kungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan ta saka ɗan wasan gaba na Arsenal, Polarin Balogun wanda ke zaman aro a rams cikin jerin waɗanda za ta yi zawarci a kasuwar sayar da sayar da 'yan wasa ta bazara in ji Calcio Mercato. A nan kuma ɗan wasan gaba Roberto Firmino ya tabbatar da cewa ya yi addu'o'i da yawa domin Allah ya kiyaye shi kuma ya taimake shi a wannan tafiyar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ke yi. roberto famino ya kara da cewa zai yi iya kokarinsa don ganin ya taimaka wa kungiyar kwallon kafa ta liverpool har zuwa karshen kakar wasa ta bana ita dai kungiyar kwallon kafa ta liverpool har kawo yanzu ta gaza samun gurbin shiga jerin hudun farko na saman teburin gasar premier league wanda haka ke nuna cewa idan kungiyar ba ta yi da gaske ba buga gasar cin kofin zakarin nahiyar turai ka iya zaman mata mai wahala wani labari ya bayyana cewa dan wasan tsakiya leandro paredes zai bar kungiyar kwallon kafa ta juventus a ƙarshen kakar wasa ta bana kamar yadda dan wasan ya bayyana shirin bai canza ba paredes zai koma kungiyar kwallon kafa ta PSG saboda zaɓin siyansa a yarjejeniyar aransa ba za a yi ta ba da mahukuntan kungiyar kwallon kafa na juventus sannan za a yanke shawara kan makomarsa a paris nan gaba kaɗan in ji fabrizio romano a wani jawabi da yawa manema labarai kocin kungiyar kwallon kafa na real madrid carlo ancelotti ya bayyana cewa akwai labarai da yawa game da makomata na faɗa na sake faɗi ina da kwantiragi a real madrid har zuwa watan yunin shekarar 2024 kuma zan yi farin ciki in mutunta wannan kwantiragin kamar yadda rediyo rai ta bayyana haka zalika ancelotti ya ƙara da cewa ɗana kuma mataimaki na, david ba zai je ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta basel ba duk da rahotanni da dama da ke danganta shi da barin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Muna so mu ci gaba da aiki a nan, in ji Ancelotti. Wani labari ya bayyana cewa mahukuntan kungiyar kwallon kafa na Barcelona sun yanke hukuncin kin neman ɗaukar ɗan wasa Zubi Mendy, inda aka bayyana cewa ɗaukar ɗan wasan ba abu ne mai yiwuwa ba, saboda yawan kuɗin da ake bukata kan sayar da ɗan wasan wanda ya kai euro miliyan 60. labarin ya bayyana cewa mahukuntan na barcelona sun fi mai da hankali kan ɗaukar ɗan wasan tsakiyar safiyan amrabat wanda shine zaɓin da kulab ɗin ya fi so in ji jaridar lebo a nan kuma an bayyana cewa dangin gilaza sun fahimci cewa ba za su samu sama da dala biliyan shida ba a kan sayar da manchester united sun zaɓi ɗan masarautar katari a matsayin wanda suka fi so domin sayar masa da kashi 100 na ƙungiyar ta manchester united za a ci gaba da tattaunawa kan siyar da kulab ɗin a mako mai zuwa kamar yadda rahotanni da dama suka bayyana a nan kuma a wani jawabi da ya yi tsohon dan wasan gaba na arsenal robin van fasi ya bayyana cewa idan har arsenal tana son zama zakarar gasar premier league a bana dole ne sai ta doke masu rike da kambun gasar manchester city domin haka ne kawai zai sanya kungiyar ta zama zakarar gasar a bana bayan arsenal ta yi kunnen doki da liverpool kuma idan ta sake yin rashin nasara a hannun Manchester City to burinsu na lashe gasar zai zama ya kare musu ne Banfasi ya kara da cewa su manta da gasar cin kofin zakarin nahiyar turai da Manchester City ke ciki wai hakan zai kawo musu tasgaro wajen samun nasarori a sauran wasannin wasanninsu na gasar Premier League inda Banfasin ya kara da cewa manchester city tana da 'yan wasan da za su fafata mata a dukkan gasar da take bugawa kuma ta yi nasara a nan kuma kocin ƙungiyar ƙwallon kafa na manchester united eric ten Hag ya bayyana cewa lisandro martinez ya kira shi a waya ya ce masa zai bar ƙungiyar ƙwallon kafa ta AS kuma zai iya komawa ƙungiyar ƙwallon kafa ta arsenal amma idan kana so na zan zo manchester united a wani furici da ya yi bayan tambayar da aka yi masa lokacin da zai kammala siyan ɗan wasan wani labari ya bayyana cewa matashin dan wasan tsakiyar gabi yana son ya ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa ta barcelona ne kawai kuma ba zai saurari tayin da wasu kungiyoyin turai suke yi a kansa ba gami da labaran da ake yayatawa na cewa dan wasan zai iya barin kungiyar kwallon kafa ta barcelona a matsayin dan wasa na kyauta a ƙarshen kakar wasa ta bana kamar yadda lasa ya bayyana mai buta mai buta mai buta investment don kareren kantin sayar da kayayyakin sanyawa a jiki mai buta investment kanti ne na gani na fada gun sayar da kyawawan atamfofi les-les jakonkuna tare da dankara dankaran shaddoji ba za ku gane me ake faɗi ba tabbas sai kun je mai buta investment da ke kasuwar kantin kwari yan tebura mall saba dan a zo a gani ba zai yiwu ba sai da kayan mai buta a jikinki yar uwa haka zalika samari da magidanta adan ku ba zai kammali ya kawatu ba sai da shaddar kantin mai buta investment don mai buta ki ga kyawawan switzerlands za ki samu atamfa mai ɗauke da takalminta har da jakarta a kantin mai buta haka zalika akwai atamfa materials da kuma atamfa mai ɗauke da hula duk a mai buta investment haka zalika a mai buta akwai dukkan nau'in kalar shaddoji na zamani na gani na faɗa waɗanda kwamishinoni da manyan masu mukaman gwamnati suke sanyawa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 muna ba da magani a kan matsalar ciwon koda hepatitis a b c ciwon kansa ko kuma irin farfadiya mafarkai duk muna ba da maganinsa ina iyaye na mata da maza masu fama da matsalar sanyi infection musamman ɓangaren maza kamar irin kankancewar mazakuta rashin karfi saurin inzali daukewar sha'awa ko kuma rashin haihuwa ina kuma maza masu fama da matsalar istimna'i wato irin waɗanda suke wasa da gabansu suke fidda maniyi duk waɗannan yana haifar da matsaloli kamar rashin haihuwa ciwon baya yawan mantuwa yawan kasala waɗannan abubuwa cutar istimna'i yake haifar da su kuma muna ba da magani akan matsalar iskokai wato kamar irin farfadiya ko kuma mafarkai ko kuma matan da iska ya hana su haihuwa ko kuma mace ta kasa samun miji ta fannin iska duk muna ba da maganinsa kuma in allah yadda ana dacewa cibiyarmu ta sha'aban cibiya ce ɗaya tilo wanda ita ce sha'aban islamic medicine kuma muna aika maganinmu zuwa ko'ina a faɗin duniya cibiyar sha'aban babban ofishinta yana nan a nan jihar maiduguri a mafoni Borno State Tailoring and Fashion Plaza opposite Kanim Hospital a saman Beni shago mai namba takwas ko kuma cikin jihar Kano kan titin Zoo Road kusa da Shoprite SKY Plaza daidai dangi flyover. Duk mai bukatan ya yi magana da cibiyar Sha'aban kai saye zai iya tuntubar mu a nambobinmu kamar haka ko kuma nambobinmu na WhatsApp duk mai bukata zai iya tuntubar mu. cibiyar sha'aban tana alfahari da ku a ko da yaushe mun gode